ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافية ثلاثة شاهدوا زوات رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1447 daidai da uku ga watan uku 2026 a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa muna roƙon Allah mai girma da kuka hidatar da mu fi duniya wal akhira ramadan ya zo tsakiya kenan daren tsakiya za mu shiga mutane da dama suna buƙatar addu'o'i daga ciki akwai shi wali wanda yana asibiti Allah mai girma da kuka ba shi lafiya Allah mai girma da kuka ya sanya ya zama kafara da sauran marasa lafiyar mu اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لما تكلفوا هذا دوكيو ينسو da ƙarfinsu Allah mai jama'a kuka yi sakan kama kowa da alkhairi Muna na cikin suratu shu'ara mun gama kisan annabi Ibrahim alaihi salam za mu shiga sabuwar kissa an gaya mana kissa ta farko kisar annabi musa alaihi salam kissa ta biyu kisar annabi ibrahim alaihi salam to kisa ta uku kisar annabi nuhu alaihi salam wanda shi ne awwalur rusul farkon manzanni sai Allah bai gama da kuka ce كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين متانا النبي نوح عليه السلام سن قرية ذني كذبت قوم نوح المرسلين to sai Allah ce iz qala lahum iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi nuhu alaihi salam yake ce musu a ku mutanen nan ba za ku ji tsoron Allah ba kwadaitar da su akan taqwallahi ta'ala ya ce inni inni lakum rasulun amin ce fa ni manzo ne amintacce daga gurin mahalicinku ku ji tsoron Allah kuma biyayya kaga uslubi na kudaitar da al'umma akan me taqwallahi ta'ala wa ma as'alukum alayhi min ajr إن أجل إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر وأن دعوة نكي باينا نيمان كبانو نوبا إن أجري إلا على رب العالمين لا دانا كوين أقول رب العالمين أنا أقول الله تسوى ذاك هجر في دينا شرمكو فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ku ji tsoron Allah ku mun biyayya daga annabi nuhu alaihi salam daga cikin uslubin a shi akwai rakkazawa akan tsoron Allah da kuma biyayya da kuma tsoratar da mutanen shi abin da ya shafi gobe kiyama Allah ya ware mai tura musamman a ce mata suratu nuh ta fara da inna inna أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أن اعبدوا الله يا ركز أكن كبودة وألا شيء كدي wattaquhu ku ji tsoron Allah wa ati'un kumun biyayya Gama mutanen nashi sai a hankali ka duba shaidan farko da Allah ya muku sai ce me kazzabat qaumu nuhin al-mursali kazzabat yanzu kawai Allah ya shaida general shaida shine at-takzib ƙaryatawa a wannan ayan ita kaɗai za mu samu fa'idodi, amma sai ka lura kazzabat qaumu nuhin to fa'ida ta farko shine ɗabi'an mutanen annabi nuhu alaihi salam sun shahara da ƙayyata manzanni kuma ana ce Allah ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin to anan irin wannan ya maimaitu imma da irin wannan uslubin imma da wani uslubi daban kaga nan kazzabat qaumu nuhin al-mursali to Allah ya kakirin guri daban-daban daban sun ƙaryata sun ƙaryata amma lokaci ya kace kazzabat qablahum hmm, qaumu nuhin fakazzabu abadana kaji ko wa qalu majnunun wazjujir abin ya shi yi karfi sosai kazzabat qablahum qaum nuh yace fa kazzabu abdana kaga sun shahara da karyata annabin Allah kuma qalu majnun kai mahaukaci ne a a da kuma fadin Allah mai gima daukaka kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rassi wa samud suratu qaf na uku kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzab min ba'dihim suratu qaf na hudu kazzabat qablahum qaumu nuhin wa 'adun wa fir'aun dhul awtad na biyar yake wa in yukazzibuka ai faqad kazzabat qablahum qawm nuh wa 'ad wa samud oke Allah ya muku mummunan shaida ke wannan fa'idan farko ke kazzabat qawm nuh al fa'ida ta biyu da Allah ce kazzabat qawm me muka gane kenan me ce kazzaba qawmu sai ce kazzabat yanzu idan fa'il ya zama suna ne na jam'i to fi'ilin ana sa mai mai ana sa mai ta kamar an ce ƙawun in an ce arab in an ce rum ya ce gulibatin rum ya ce gulibar rum a gulibatin rum qalatil a'rab ba mata bane a ce qalatil a'rab in suna ne na jami wa qala a can kuma Allah ce wa qala niswatun fil nan kuma ya halatta a a mayar da shi namiji yahudu وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود عزير وقالت النصارى ليست اليهود to kaga kenan in suna na jam'i ne yau ya halatta fi'ilin a sa mai alaman mace Ya yace kazzabat ƙaunu nuhin mursali fa'ida ta uku Allah ce kazzabat ƙaunu nuhin mursali ha kuma Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi shi kadai aka tura oke to nan jawabin domin ƙaryata manzo ɗaya ƙaryata dukkan su ne domin mazdarun risala ɗaya ne da'awar ɗaya ce manhajin ɗaya ne to wannan kenan an ƙaryata ɗaya duk an ƙaryata ke. wannan sai zama ƙa'idan musulmai la nufarriqu baina ahadin min rusuli sannan kuma har yanzu yana nuna mana addinin ɗaya ne addinin annabawa ɗaya ne inna hadhihi ummatukum ummatan wahida faman radda wahidan minhum faqad radda al-jami' in baka yadda da ɗaya ba to baka yadda da gaba ɗayan ku bane wannan fa'ida ke to sannan har yanzu kuma ishara yana sake mana ishara a ai inda sun riski wa'yansu manzannin da yadda suka gaya ma annabi nuhu alaihi salam haka za su gaya musu ta ce kuke yi Allahu musa ibnu jari ya yi ishara ga wannan ibnu kasir imamul qurtubi duka sun yi ishara zuwa ga wayannan fa'idojin daga cikin fa'idoji fa'ida ta hudu ok Allah ya mummunan shaida ga al'ummai da yawa a wannan suran Allah ce kazzabat qaumu nuhin mursali kazzabat adun mursali kazzabat قوم لوط المرسلين kazzabat samudul mursali كذب أصحاب الحجر المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد جسم قريتها وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع Allah ya maimaita dai kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'i kaga ashe masu ƙaryatawan suna da yawa to kai ma an ƙaryata ka a gidanku ko anguwanku sai me ka duba ƴan wuta suke cewa kunna kazzibu bi yawmi sun ce ƙarya ne ƙarya ne fir'auna ma fa kazzaba wa asa yake ƙarya ne ya saba kuma Allah ce wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim babban tambari ke in mutum ya karyata kala dan ta'adda ne ka duba suratul lay ce allazi kazzaba wa tawalla kuma wa kazzaba bil husna ji kazzaba kazzaba to lalle mu kasance masu tsoron Allah wajen gaskata manzannin Allah wannan fa'ida ta hudu ke fa'ida ta biyar da ce kazzabat ƙaunu nuhinil mursali me ke nuna mana kenan yana nuna mutanen fajirai ne ke fajirai ne saboda mai annan salasa ne ce a wa iyakun walkabe fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri to kuma Allah farko bai ce kazzabat قوم نوح المرسلين فإذا تشد أين نونا منا مونا ننتبي أم وإن متانا farkon fari kawai ce kazzabat ba saddaka ba fa kuke mun ɗauka kisan annabi yusuf wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qud min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin amma wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin to ce saddaqa to an musu yabo ke mutanen kwarai ke wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi to ka ji ita humul muttaqun amma ga wani yan siffofi na mutanen a ƙarƙashin fa'ida ta shida ke yana na maka munanan ɗabi'unsu akwai ƙaryatawa fa kazzabu abadana wa qalu majnunun wazdujir to mutane ne makabi Allah ce innahum kanu qauman amin makabi ne matsorata ne hmm? suna bude ma annabi nuhu ido shi kuma ce ya qaumi in kana kabura alaikum maqami وتذكيري بآيات الله ta wakal. Na dogara ga Allah. to ku tattara al'amuranku gaba ɗaya da gumakan ku gaba ɗaya sannan ku yi min abin da za ku yi in ji tsoro ga mummunan ladabi rashin kunya sun iya rashin kunya sun iya fitsara ji suka jefa annabi nuhu alaihi da hauka da wannan Allah ya siffata su da cewa innahum kanu qauma sau'in mutanen banza ne ha ni har tana fa kar a siffata mu da irin wannan fa aghraqnahum ajma'i dukkan su to Allah ya gilmiyar da su sun yi iskilanci ji annabi nuhu alaihi salam yana kwale-kwale ce wa yazna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi kullama kullama sakhiru minhu a wa'azin ya kare ne a ta kare maka ne wa'azin baci ne irin wannan maganganun ne izgilanci ga fasikanci wa qauma min qabl innahum kanu qauman fasikina mutane ne fasikai ga zalunci ga ƙetare iyaka ko qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa aqgha mafi zalunci mafi ƙetare iyaka wallahu musa ga girman kai ga makirci yanzu me na kwaikwayo a ciki babu wa makaru makaran kubbara yani makirci babba sosai ga bala'in san mukami hubbun riyasa walja ce wa ma na raka taba'aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma na rara lakum alaina min fadl wanda suka bi ka fa makaskanta ne ba. ga mu masu falala sab mukami wallahu Musa. sab mukami kuma ƙarshen ƙarshe baya kai mutum ko sai hallaka mu gane cewa mukami ka zo ka yi shugabanci gobe kiyama za ka zo a ɗaure ne da hankok irin na mala'iku a ɗaure adalcin ka ya kwance ka bala'i ne fa za mu zo mu karanto hadisan a cikin kisan annabi yusuf alaihissalam an ce ija'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim sannan suna maganar cewa shugabanci idan mutum ya nema ya cancanta kuma akwai maslaha ya nema amma mafi yawanci in ka nema kala sai Allah ya barka da dabararka amma an baka ne sai Allah ya taimake ka wani abin da ɗan siyasar Najeriya har zai gane ba ke kwamata nan da yake gurin kai la hawla wala quwwata illa billah yanzu ka duba hukuman alhazai kawai hukuman alhazai kwama talan da yake wurin, shi profeso da kan shi ce ya bari ya bari abokanan aikinka ma za su fara yaƙan fa abokan aikinka fa yanzu shi malami ne ko kuma profeso Da za ka ji wani abokanan aikin shi cikin malaman fa za su yaƙe shi fa ko ni ma na ga haka ko ni ma na ga 2018 ganin ido na a kaina kuma a kaina ba dama ka zo ka faɗi daidai sai a maka ca ce to kaga irin wannan aikin la haula wala aikin sai na je ne lallai dole ne sai ka je aikin haji ne ga wani aikin hajjin talakawa shi ke nan, mutayin na talakawa kawai shi ke alhamdulillah ya fi sauri ma ya fi sauki to san mukami damuwa ne za mu zo dai mu zazzage shi insha Allah cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam wannan fa'ida ce ko muna fa'ida ta nawa fa'ida ta nawa kuke ɗabi'un mutanen masawi akhlaqiha munanan ɗabi'un na shi da kenan na bakwai ha kucin da suna da munanan ɗabi'u yanzu daga farkon isan ake mana alat zuwa ƙarshen su shine yaya hallakakku ne fa aghraqnahum ajma'i mimma khati'atihim abin ya taru fa ba khati'a guda ɗaya ba khati'atihim ughriqu shikenan fa udkhilu nara an gama da su an jilmiyar da su kawai daga na ku wuce wuta wallahu musta'an to ga kazzabat qaumu nuhin al mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun lokacin da ɗan uwansu annabi nuhu alaihi salam yake ce musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba kenan muka duba jami'ur rusulil kiram kanu yusuna bittaqwa dukkan manzanni kowa in yazo tsoron Allah tsoron Allah kuma musamman wannan suratul shu'ara ta fi capturing wasiyoyin annabawa da jama'o'insu ku ji tsoron Allah kuma musamman da wannan uslubi yanzu annabi nuhu ألا تتقون فنقوم إذ قال لهم أخوهم هود شمامي ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون فإذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود شمامي جوابه ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba jama'a ku ji tsoron Allah annabi salihi ma iz qala lahum aquhum salihun ala tattaqun annabi nuhu shi ma da yazo aka turo shi iz qala lahum aquhum lutun ala tattaqun ashabul aika shu'aib shi ba cikin su yake ba ba dan uwan su bane ya ce in qala lahum shu'aibun okay to me bambancin wannan da wancan kenan ko wance ya ce in qala lahum akhuhum in qala lahum akhuhum amma annabi shu'aib ya ce in qala lahum shu'aibun ala tattaqun kenan shi baya cikin su kenan in a cikin busa ne sai ce shi ba ba bushe ba ne hmm? a ce shi babbazar mai ne can can oke ko shi bai rabe ne ni da cewa akwai alaƙa yi hmm? iz qala lahum aibun? ala zai zo zai zo kafin nan a wannan turan can isan annabi Musa Allah ya tura annabi Musa zuwa gawa Fir'aun ani til ƙaunar zalimin sai me ƙaunar fir'aun sai mai ala ƙun in za ka karanta mana kisan annabi nuhu alaihi salam an ibudu Allah wattaqu wa ati'un lallai ta kawa babbar wasiya ce ko Allah ma ya dauke ta da muhimmanci zaka ji ya ayyuhan nabiyyu taqillah wasiyan farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya ta biyu fa ga muminai ya ayyuhal ladina amanu taqullah gashi nan da yawa da yawa to mutane fa common people su ma ba a bar su a baya ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum okay anan ka duba ya ayyuhan amanu eh na imani ya ce ittaqullah na mutane fa ittaqu rabbakum gashi nan kusan guda nawa an karanta mana mu je wanda ka samu wannan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة قلنا سورة النساء يا أيها الناس الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فرقم سورة الحج كي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما كده ده لم يمك قالي كده ana kawo rububiya na kowa da kowa tun ce ya ayyuhan nasu tarkace ne a gurin ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kowa da kowa amma na masu imani ya ayyuhal ladina amanu taqullah ko ana hada su da Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يقولكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ذاك في أسلوب قرآني يا الذين آمنوا اتقوا الله يا الذين آمنوا اتقوا الله وذاك ذاك هذا ببعدي ببعدي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم كوا أن ittaqullah الله zaka ذاك Allah yana kawo dokoki yace kowa ya ji tsoron Allah farkon suratul يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قد الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله زي شمي واتقوا الله هو يجدر الله قال لك وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بما كاجي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في جميع واتقوا الله هو يجدر الله Allah ya sama kwanda shi ba za mu ji baɗin ko bai faɗa da bakin shi ba aikin shi yana nuna baya baya koma a gaya mai ka ji tsoron Allah kamar masu mara a Najeriya a ah? yan ce ofisa ka ji tsoron Allah ce kai kamar ni kake cewa ji tsoron Allah to ba aikin Allah nake ba ce oke to maganar ta na nafa kuma aka ji ya ci gaba da maimaita ba aikin Allah yake ba sai Allah ya kwaɗa shi da ƙasa sai kaga kamar bai taɓa riƙe wani mukami gaba ɗaya ya lalace gaba ɗaya ba mutum ya riƙe babban mukami amma ya tashi a lalace ba ya ce ba aikin Allah yake ba to ma'aikatan Allah za su sarrafa shi kuma wallahi sosai da sosai to kaji Allah yana ta cewa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah taimakacce ne ya ce wa awanu وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله ya ce yi taimakake ni wa ta'awanu in taimake ka ka taimake ni mu taimaki juna wa ta'awanu alal ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شيء واتقوا الله هو يجي طور الله ها أشي ما قلنا طور الله با با با أبني روا بني با ما قال قلنا تتيو دعوة كلن دكلن كلن دكلن ينزل الله أشر أن تمنا إبادو دك دمي يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أجل لعلكم تتقون في أذن شيكما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يوم أنجي أيكم هجي شيما da wannan Allah ce wa tazawwadu wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab don an fara shiga aikin hajjin shi ma a ƙarƙashin wa'atinmu har zuwa faman lam yaje wanda ya tamattu'i shikenan kai azumi uku a can in ka dawo kai guda bakwai tilka asharatun kamila التي ذلك لمن لم يكن ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واتقوا الله كل أورام الله ثم واعلموا أن الله شديد العقاب دون أن زوجني ينكا لن ينال الله لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أجي ولكن يناله التقوى منكم أنزل أنظر أن زورانا شاء شاء جو شاء أكو واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أقوى إنا كبقى كوي إتشفة تقوى تقوى تقوى تقوى وممتع بايا tun daga nan duniya mutaquna su Allah yake warware musu al'amuran su mutaquna su ne Allah yake azirta su mutaquna wa lamu anna Allah ma'al muttaqina gashi nan dai Allah mai jima kaka yana tare da masu taƙawa eh waliyan Allah su ne masu taƙawa ji mafita ga masu taƙawa Saukin al'amari ga masu taƙawa don har an je kiyama ma masu tsallake kirafi su ne zuwa in ciwa ciwa-ciwa? La, la, la, masu takawa kawai. To sannan suwa za a tattara su iya su da su kawai zuwa aljanna. Wasiƙan lazina taƙau rabbahum ilal jannati zumara. To ita aljannan ma ta suwa ke ce, ta, lilmuttaƙi na fa'u'iddat lilmuttaƙi. masalul jannati allati wu'ida almuttaqun a wannan duk mun karanta shi fa. wannan maimai ne kuma yana buƙatar lalle mu ta gaya wa kanmu ta ƙawa ta ƙawa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha to kaji annabi nuhu alaihi salam a wannan ayoyin ya maimaita musu taqawa so nawa so nawa so biyu so biyu ko so uku ni na ga so uku ne na ɗaya iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun yace inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سمي فاتقوا الله وأطيعون kaga rakkazawa akan me maganan taqawa taqawa to kaga in kaji ina ta taqawa taqawa oke na bu usulubin wa annabawa ba annabawa sai ba jiya ba shekaran jiya ne maganan taqawan nan bane eh to in ka rasa ta fa ka rasa komai fa to ko shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rihabit taqwa dalla mu dan ji samfulin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqillaha haythuma kun dai kenan ko wani ya zo ya rasulullah zan yi tafiya a bani guziri tsakani da Allah in kai ne zan yi tafiya a bani guziri me zai zo kwakwalwarka zan tafi gwamnati a bani guziri ya rasulullah tsakani da Allah mu 'yan duniyan nan me me kai za ka ɗauka kuɗi amma shi wallahi ba kuɗi yake nufi wallahi ba kuɗi ba yanzu ta koda matafi zai shigo Allah jama'a ina neman guziri ya ce to zawwadaka Allahu taqwa ya ce ba shi ba fa ba shi ba fa ya wuce wanne kake bukata ke kuɗi Ta ga fitar duniya ku. to shi can ya ce zawadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzurin tsoron Allah lalla mun tashi za mu tafi kowa abin da ya kamata ya gaya mana ke hmm? musamman ɗaliban ilimi alhamdulillah zawadaka Allahu taqwa to kuma ba ba haɗu ba ko ta text message ko ta whatsapp zawadaka Allahu taqwa وغفر wa ويسر لك الخير حيثما كنت to idan sahabbai sun taru ya musu wa'azi ya jijjiga sosai ya rasulullah ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awfina yace to usikum bi taqwallahi azza wa jal usikum bi taqwallahi azza wa jal yanzu matafi kai ka hanya an ce zawwadaka Allahu taqwa kai ma kana sake bukatar wani guzirin shine me Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda shi da kanshi yana sake roƙon taqawa sai allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina kaga ku taqawa cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to wannan shine daukakan mu fa الله في سورة الهجرات يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم إن الله إن الله غفور رحيم أكرمكم إن الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير للي ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم wanda ya fi daraja fa a gurin Allah fa wanda ya fi ku tsoron Allah fa wanda ya fi mu tsoron Allah kawai shi ne babba a gurin Allah shi ke ba wa irin manyan da zo gurin taro a buɗa a buɗa a buɗa a buɗa a buɗa ne me za a buɗa a buɗa mai ya wuce saboda shi waye babba ne a duniya to haka ne babba ne a lahira Allahu a'lam inna akramakum inda Allahi atqakum kada mun gane nan da duk ayoyin da za su zo إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ذكا دي مكتترى كلين تروى أكمي تقوى الله تعالى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نقطة تقبع sai ce inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin wannan me yake kwadaitar da mu al'amana musamman a wannan suran zamu ji annabi nuhu ya faɗi wannan jumla inni lakum rasulun amin annabi hudu ya faɗi wannan wannan wannan wannan jumla inni lakum rasulun amin النبي صالح إني لكم رسول أمين النبي لوط إني لكم رسول أمين النبي شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين يزمي كيدون أمانة كينا أمانة أمانة ينا تنسفو في النبوة أوكي كرافين سيزيها دمانة دمنا يوسف عليه السلام وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه da suka yi magana da sarki ce kai ne yuzu waye waye waye قال انك اليوم لدينا مكين امين امنتace ne mu kuma maha'inta ko mabiyan manzanni maha'inta bai yi ba النبي موسى فسقى لهما هرزوا قالت إهداهما يا أبت التأجر يا بابا كأوكيش قودكو كاقا أمانا إن خير من استأجرت القوي الأمين مفي الهير وند ذاك أوكا قودكو يا بابا شيني مي كربي كما أمن تشي يو تستت untrusted ba irin na ɗan siyasa ba ba ku san shi wai zai zai buga babban posta tested and trusted maha'inci irin su ne fa an ba shi guri fa sai ka je ya saci biliyan kaza fa dala biliyan kaza fa barawo wai me yasa mutanen Najeriya kamar yadda annabawa suke ta faɗa ala tattaqun me yasa ba ma tsoron Allah ne gifa ana ba mutum wani ofis babba sai ka ji efcc suna ka suna neman shi ba wai ana tuhumtar shi ya batar da kaza gifa to maybe zukatan namu they are not fear they are not fear they are not fear sannan wanda muke tare da su ma mashawartan su ma duk haka ne ga wani nan an ba su aikin masallaci ne ko makaranta ne sai wani yake ba shi shawara to a ciki a ɗan ɗibi na ce ba ne mana jifa wa ɗan ɗauki ko da ɗan dubu ɗari biyar jifa a ɗan ɗauki dubu ɗari biyar a ɗan yi ce ba ne kafin ramadanan nan fa a ɗan ɗauki dubu ɗari biyar a ɗan yi ce ba ne to a ɗibi dubu ɗari biyar a yi yaya da shi kenan shi alhajin ya bada amana sai kuma mu ɗibi dubu ɗari biyar a yi ina da ita to kaga da an buɗe shi ma maybe a ɗan ɗibi za a bashi wancan shi ma da shi sa yawanci ba su da fika da kwamiti yawanci masu hali ba sa aminta da kwamiti kwamiti kwamiti da ake naɗa maganan gaskiya ke yanzu akwai babban misali da na gane a wajen ginin masallacin da aka bamu wakati ok to masallacin gidan sama ne gidan sama kuma yanzu ma ana ci gaba ma hawa biyu kenan alhamdulillah kaga abin da ku ci gaban da bai zo muku ba kenan eh guri dan karami ne amma an yi hawa daya an ƙara kuma ƙasa masallaci sama ajujuwa uku can ma ajujuwa uku har da ɗakin bako ma alhamdulillah to lokacin za a fara mu ji amana amana tana da muhimmanci shi alaji da Allah muna buƙatar in akwai hali a zo a sa mana hannu a aikin masallacin nan an tura mai kuma ni na tura mai to shi ma sai turo mu Tambayar shi ta farko abin ya tsaya mun a kwakwalwa sosai wai aikin yana hannun suwaye billahi la ilaha illa aikin yana hannun suwaye a hannun kwamiti ne ko a hannun suwaye kaga kwamiti ko kwamiti kwamiti inda mun ce mai a hannun kwamiti ne to maybe in yana da niyyar zai ce ba zan ba su a hannunsu ba sai dai shi ya zo ya aikin ya ba wani kwamiti mu aiki kawai muke bukata ce a sho shi kenan shi ke ce ni ina ciki akwai alhaji wane akwai alhaji shi ke ma dai aikin kawai muke bukata tinki ne kawo bulalluka da zai gina gurin gaba daya ka ji ko sai wani alhaji shi ma shi yana kasashen larabawa ne ma wani lokaci kuma yana kasashen turawa an yi mai magana a alhaji ga ga wani aikin sadaka jariya ni yanzu muna magana ne direct shi ba ya turo min bane ta wasan tambayan farko a baku kudin ne ni yake ga a baku kudin ne ko kuma yaya sai a ba mu kudi kuma sai a ba kudin muke bukata ba okay kada shi ma ya gwada kenan maybe guri da a baku kudin ne shi sannan ba wai a ba ku kuɗin ɗewa ha. a ku kuna da mai aikin ne ko a turo muku ne ji tambayin ki fa yana buƙatar yanzu amana sai a alaji tun da kuna da masu aiki a turo mana kawai yanzu an gaggama an zo maganan kafai a masallacin mu masallacin gomu to yanzu kafet ɗin a baku kuɗin ne ce a ah, wancan ba maganan farko a baku kuɗi kuma ke mu dai kawai je a siya mana kafin kaga ku amana amana shine a garin da nake jin labari ban san gaskiyar wai rodi da ake aikin masallaci ruwan sama ya gudu da shi in eh, tsakani da Allah ya muke tare da amana kenan duk wanda aka bashi yana so shi ma ya zaftara daga ma'aikatan gwamnatin har mu talakawa to ka ji inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ga annabi yusuf innaka al-yawma makinun amin nagartacce ne annabi musa inna khayra inna man ista'jarta al al-amin dan aikin Allah ma mala'ika jibril muqa'in samma ami samma ami kai ifritun minar jinni ma ifri zai zama kalubale ne babba akan wallahi ka ji sunna ahalus sunna da mutum da yake tutiya da sunna sai a same shi babban maha'inci da ma karamin maha'inci ne to amma babban maha'inci amma ka ji qala ifritun min aljinni ana ka bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin qawiyyun amin yanzu a baka harkan state ko a baka harkan ƙasa gaba ɗaya sai kuma ka zo ka ha'inci mutane wallahu musta'an to amana babban al'amari ne kuma kama a ƙasar mu fa mun rasa ta mun rasa amana mun rasa amintattu kama kaga irin su dauna? alhamdulillah shi mai tara ne ba abin da ya tara duniyar ba a gaban su take ba sa abubakar ta fawa balewa lalla ka duba irin turancin shi in yi tsaya na turanci yanzu a najeriya akwai dan matan da ya sai turanci irin nashi babu wallahi kamar ka duba irin shigan shi Hmm? in ma zai naɗa abu hular ma ana wanke ta kuwa hular ana wankewa in ma zai naɗa kai ka ce dakacin ƙauye babban rigar daban ƴar cikin daban maybe wandan daban ni dai ban sa ido na ga wandan ba amma dai gambiza ne kawai wargaje wargaje gashi nan da ƙaton bille ƙaton bille in ka taba shi zaka ce wannan wannan wannan villager daga ina yake ne ya ka dauka baya jin ko ko me na turanci ba amma ka taba shi oh, bature ma sai ya tafa mai inda turanci ne to kaga su akwai amana amana su suka kwato mana yancin kai kama ka samu amintattu amma ko ina ka je wai saddaunan ina ne saddaunan ina ne saddaunan ina ne saddaunan ina ne kuma duka yawanci maha'ita saddaunan kano saddaunan ina ne saddaunan kaduna saddaunan jos saddaunan waye ban san koma ko a ma kuna da shi ko ina ko ina amma saddaunan saddaunan da muke da su yanzu ba irin wa'ancan ba ba irin su ba kwata kwata to mu ji dai ifritun min aljinn annabi suleiman yana so ya ba shi aiki yace ana ya maganar su yake ne qala ifritun min aljinni ana ati ka bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ir maganar da yake zai tsora ta ka wuce za ka yi to in ifri ifri ya kasance da amana to mun kuma fa yake nan jama'a Allah a gurguje a gurguje magana amana tana da muhimmanci kallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kutsu ba yace la imana liman la amanata la ba imani ga wanda ba shi da amana wala dina liman la ahdala wannan sunna ce mansiya oke na fara tattara kuma sai na barshi sunanun mansiya musamman ranar juma'a hmm? kaga wannan sai ka yi shekara to shekara nawa ma shekara nawa ma liman ba ruwan shi da wannan la imana liman la amanata la wala dina liman la ahdala. la kallama manzon Allah ya kuku ba sai ya faɗi wannan kaga yana gina al'umma kan me amana da me alkawari kuma annan sallallahu alaihi wasallam ce a ah, arba'un idza kunna fika Sallan an ka samu abubuwa guda hudu yanzu mun dan yi wakafi akan menene inni lakum rasulun amin da mu taji shi inni lakum rasulun amin to idan ka samu abubuwa hudu fala alayka ma fataka min ad-dunya in kana da wannan dabi'u hudu to duk abin da ka rasa a duniyan nan karka damu da shi wai ban samu aiki da federal government ba sai me ban samu aiki da eh, local government ba sai me local government kuma ban samu aiki wai na karantarwa sai me baka samu aiki kana tare da university ba sai me yawanci damar suna da wadatar zuci ne ka duba man duk za ka kai kana bebe ba aiki aikin university kake yi ba Albashin ka kuma bai kai nasu ba amma wallahi ka fi su rufin asiri wallahi ka fi su rufin asiri shi ne da yana ɗaukan dubu ɗari biyar na ce shi ba zai iya sa ɗan shi a makarantar gwamnati ba waye waye waye waye hmm? abu kaɗai ce za su yi mai yajin aiki waye waye ka duba likita da yana ɗaukan dubu ɗari biyar kuma asibiti nawa yake aiki asibiti nawa asibiti biyu uku hudu shine zai je can zai ya raba kanshi kashi hudu fa kuma a kusan ko ina ana bashi dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza a wata zai haɗa maka miliyan ko fiye da haka kawai abin da yake shigo mai kuma yana da asibitin shi sai eh, za ka ga cewa a ah, yanzu an kai asibitin shi to baya nan yaya zai dinga attending patient da waya ku ba ni shi me yake damun shi kuma allura kaza jifa jifa kuma allura iri kaza yan koyo fa jifa to zalla shi wani kayan duniyar nan gaba ɗaya gaba ɗaya duk abin da na rasa shi dan Allah manzon Allah ce dan Allah karka damu karka damu wannan wasiya ce ne tsada sosai fala alaika ma fataka min ad-dunya yanzu tafsiri tun da muka fara ina muke zuwa ne ina muke zuwa ba nan muke zuwa ba nan nan nan nan ko mun taba canjawa ne eh Kamar kai ka san wani gurare ne ake bayarwa ko haram ma ka sani eh ni kuma an sake an turo min sako sako sako wani shugaba daga cikin wai kana buƙatar a maka canji ne wallahi tallahi wai amin canji ne ce amin canji me wa dan canja ma gurin tafsiri ma hmm? ko wani aboki na mama magana da shi wani professor ne yanzu wai ina kake tafiya wai wawa ce kai kai kai kai wawa can bakin boda fa to abin da Allah ce zan samu ko a ina ne ma sai na same shi kuma yake kai kana zuwa birnin abin da Allah ce sai na same shi wala ko ina nake zuwa sai na samu kuma kai da kake zuwa birnin ba lalle ka same shi ba to fala alaika ma fataka min ad-dunya an ce a to tunda mu anan wawa gwamnati baya zuwa me yasa gwamnati baya zuwa idan dan gwamnati muka zo me yasa su senatocin nan ba sa zuwa me yasa ba a gayyato mana su to su mana me kana idris su mana me ha su ba da gudunmawa mai karfi mana to ke ban dan haka ne idan la kar mu damu da duk abin da ya wuce mu na duniya yan daloli yan kujeran aikin hajji shi ne ba wata yar mota shi ke nan dan wani connection duk karka damu da shi duk abin da ya wuce kamar ka na duniya yanzu kana da gaskiyan zance sidqu hadisin wa himmu amana karka damu da duk abin da ka rasa a duniya kyakkyawar ɗabi'a sannan wa iffatun fi tsu'ma abinda zaka ci ya zama ka samu kamewa alhamdulillah Allah mun ji wannan abubuwa guda hudu kar ka damu da duk abin da ka rasa shi na duniya yau ce alhamdulillah tunda Allah ya bani ɗabi'a mai kyau alhamdulillah to amana yana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon da a shi yake assasa mutane akai ka duba Abdullahi ibn Abbas yace Abu Sufyan ya gaya mai wannan fa a can gaban shiratsar sarki rumawa kai. shi hirakal ke tambayan abu kufiya, ce dama waye yake da kusanci a cikin ku da shi ce ni ne ke tambaya ta gare ka wai da manzan nan da me yake umartan ku ne to sai ka ce min yana umartan ku da sallah shi lokacin bai musulunta ba ce wallahi da ba dan tsoron kada a kama shi da ƙarya ba daga baya da ya zuɗa ma manzan Allah ƙarya da ya ma manzan Allah ƙarya kuma ce yana tsoro a tarihi a ce abu sufiya ne ya ƙarya ko ko ɗaya mutumin da bai musulunta ba eh. don Allah ka duba ka duba mutane na gari mutumin da bai musulunta ba fa yana tsoron ka a kama shi da ƙarya yanzu ka shiga social media kuma makaryatar ga sunan barkate yanzu ba bin mamaki a ce kai malam ƙarya kake yi abin ya kai haka ma wai malam ƙarya kake yi su kuma ba sa jin tsoro ko ma waye ce ƙarya kake yi hmm? sai kaga ana sa ana dariya ke ke ke ke ke ke he he he hu hu wai malam yayi magana ya ƙarya maganan gaskiya ne ko ƙarya ne Allahu a'lam ji yana umartar mu da sallah da gaskiya da kamewa da cika alkawari da mayar da amana amana amana to gobe kiyama ita amanan nan da zumunta suna gefen sirafi to kana da amana bismillah Allah ya taimaka wa Allah gashi nan Allah ya taimaka mai ya wuce zumunta ma shi Allah ya taimaka ma ya wuce wuce wuce wuce to babu amana babu zumunta mu 'yan zamanin nan ya muke gani kenan yanzu ina amana take a cikin mu ina zumuntan yake to dan kasuwa mai yawan gaskiya da amana attajiru saduku kawai shi kasuwanci yake al'ami ma'annabi nabiyina was-siddiqina wash-shuhada jifa yanda Allah ke ɗaukaka darajar bayan shi kasuwanci kawai yake yi ba wai shugaban majalisar malamai ba kowa ba amma ga yawan gaskiya ga yawan amana to kuma abin da muke jira ne shine me iyama kai da tashi idan an ba ma wanda ba su cancanta ba in an tozartar da amana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi an tozartar da ita ta faɗi warwar to kai ku jira kiyama ce to ya ya rasulullah ya ya to zartar da amana ce an nan dauki abinda wanda bai cancanta ba aka bashi shine an tazartar da amana yanzu dai ka duba Najeriya ta mu ka duba Najeriya ta mu shi kenan kai yanzu me muke jira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, ku kiyaye mun abubuwa guda shida zan lamunce muku aljanna dalla wannan qualities na musulmi ke usduqu idza haddathtum in za ku yi magana ku musulmai ku mabiyana ku dinga yin gaskiya wa awfu idza wa'adtum in kuka yi alkawari ku cika yanzu wanne ne muke yi kamar babu ba wa amanata idza tumintum in an ba ku amana ku mai da ita ku kiyaye ganinku ku kiyaye farjinku ku kama hannayenku to ne ne ma ake ya rasulullah kawan duka fa ba mu fa to Allah ce ya bujuro da amana inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali ga amana ku dauka fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha ya Allah ba za mu iya ba kama shi dan adam fa wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce dan adam dan adam zaluman li nafsihi jahula ga yawan jahilci yanzu dan siyasa sai babban posta ba ke ku ba na amana zan riƙe da yawa za ka gansu ba zo za mu shiga 2027 ba insha Allah da za ka ga masu neman amana ku ba na amana zan riƙe kuma kin kun zaɓe shi bai sake dawowa wurin ku ba har sai an sauke shi amanar kenan maha'inci wallahu musta'an jifo a bashi amana fa zai rike Rikon amana yana da cikin siffofin mu'minai qad aflaha almu'minun har zuwa me wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ka duba amana ana cin tafiya ayatul gaini ayan nan mai tsawo don akwai bashi baka so ka bada bashi sai mai jingina to fa in amina ba'dukum ba'da فليؤدي الذي اؤتمن امانته سيتي وليتق الله ربه lalle maganan amana yanzu a irin wannan al'umma da muke ciki sai dai ko Allah ya taimake mu amanar ta yi karanci ta yi karanci to Allah mai girma da kuka datar da mu fi duniyar akhirah yanzu a karkashin me muka tsaya kenan mun tsaya karkashin me karshen maganan ke In inni lakum yawa rasulun amin yau mun taɓa Laha. fattakullaha maybe za ta sake maimaituwa wa ati'un yau mana buƙatan biyayya da'a da'a ɗa'a. amma muka zo za mu tashi eh ɗa'a din mu dan taba ko yana zuwa gaba kawai ƙalu. ya za mu tashi ƙalu ke Allah mai gima da kuka ya datar da mu fil akhirah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 اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا الذين في غابات اللهم إنا نجعلك, في نهورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم هزنا الله من الوكيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين